Sunana Samira Ahmad. Ku zo tare da ni mu kalli fim ɗin barazana wanda za a nuna shi ranar 23 ga watan August a Film House Nima Kano. Ina masoya na gida da ƙasashen waje. Za mu iya kallon fim ɗin barazana tare da ku a ranar 23 ga watan August da aka sake shi a sinima. Masoya, mu kalla tare da ku a cikin wayarmu a manhajar haske 247 tare da ni a wannan dai rana ta 23 ga watan August. Mu sha kallo lafiya.